Najeriya 'yan eh, yankin Niger Delta da dama da mazauna yankin suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu bisa babban rashin da kungiyar kwallon kafar Najeriya ta yi na Mr. Steven Keshe da kuma Sha'iba Ahmadu ga abin da suke cewa. My name is Abi Sunday. my own opinion, I think something is behind this issue. Because it can't possible that somebody died today and another person follow him. Something was behind him. Shaibu Amadu and Stevie Kesh. So Kesh, Stevie Kesh is first Wannan yana cewa ne mutuwar manyan 'yan wasan kwallon kafa fitattu guda biyu lokaci daya ba mutuwa ba ce wadda muka saba gani saboda haka ya kamata gwamnati ta bincika domin lalle akwai wani boye-boye a lamarin mu 'yan yankin Niger Delta muna juyayin wannan babban rashin da muka yi. Ito gaskiya abin sosai gaskiya ni ma kana na bakin ciki kwarai da da mutanen guda biyu Stephen Keci da Shaibu Amadu a gaskiya lokacin Stephen Keci shi ma kwallon kafa gaskiya ta Super Eagle gaskiya ya a zo a gani sosai kwarai haka shi ma Shaibu Amadu ne shi ma gwargwado ya nashi shi yayi don haka ba karamin alhini zan nuna ba akan wannan abu sai dai kuma wannan abu abu ne wanda mutuwa ce da kowa tana da kan kowa wato hakikanin gaskiya mutuwar Stephen Keci da Shaibu Amadu ga Najeriya da kuma kungiyar kwallon Afirka wato abin alhini ne kwarai da gaske saboda sun kasance jagoran kwallon kafa na gari masu kuma kishin Afirka. Sunana Ilyasu Halliru Ismail Dantonka. Gaskiya Najeriya mun yi babban rashi matuka bisa ga rasuwar wato tsohon koci Sha'ibu Ahmadu da kuma shi Steven Kesh. Gaskiya abin ya girgiza mutane kwarai. Idan ka diba legasin su da suka bari a kwallon kafan Najeriya masu kishin kasa ne kwarai da gaske. Hakika mutane duk da matsala irin ta ƙasa ta mu Najeriya amma suka daure suka jure kanan suka yi makasa aiki tukuru. A haji Stephen Keshe ne a shekarar 1962 a garin Azare na jihar Bauchi. Keshe dai ya yi fice a fagen taka leda da kuma horar da 'yan wasar kwallon kafa na nafiyar Afirka shine mutum na biyu a Afirka da ya ɗauki kofi a gasar cin kofin Afirka a matsayinsa na ɗan wasa kuma Keshe dai ɗan wasar baya ne kuma ya buga ga akasarin wasanninsa a kungiyoyi a kungiyoyin wasa na ƙasa da ƙasa sannan kuma daga bisani ya je ƙasar amurka domin yin nazari kan dubarun horar da 'yan wasa ya buga wasarsa ne a kungiyoyin ƙwallon kafa goma sha ɗaya na tamaula a duniya sannan kuma ya horar da 'yan wasar afirka ta yamma shi kuwa shu'aibu amadu ya rasu ne yana da shekaru hamsin da takwas a duniya kuma ɗan asalin jihar edo ne da ke yankin niger delta shaibu ahmadu dai ya fara jagorantar najeriya tun yana dan shekaru 36 a duniya a shekarar 1994 marigayi shaibu amadu ya samar wa kungiyar ta super eagles gurbin shiga gasar cin kofin duniya a shekarar 2002 da kuma shekarar 2010 sai dai bai jagoranci tawagar ba zuwa wasar a lokacinsa ne dai najeriya ta kare a mataki na uku a gasar cin kofin kasashen afirka a mali a shekarar 2002 da Angola a shekara ta 2010 Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya